umaru tsofa ba na sokwa na sokwa ti owu sokwa mai ga ga kullukun dalun pata ya zagi gici yo pata ya yo ila man hadaita sai zai mu sokwa ahu a ci fasta duni ewa ba mi adikun mi otu ba ube to jin na sokwa na lo ba aláwo láyé tiẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ pátá anájídé jíjẹ aláàkè kó àná sọ̀kọ́ àkè kó anájídé jíjẹ àkè kó àná sọ̀kọ́ àkè kó gbàrú fúnra yẹ fíẹ̀ yìí sáná sọ̀kú di sọ̀kú yá tónú sáná yẹ tómọ̀ ètò àgùnmọ̀ yẹ fíza bí ayé náà sọ̀kú gbòhún yẹ bí ayé then karatu yìí náà aláwo subahana tààlà wọn wá gan ń yà yẹ tiẹ́ annabi muhammadu sallallahu ta'ala da sallam kito ce ga kul inna ma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم حسبك بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala ga kul annabi Muhammadu ga inna ma mi kawai ha ana basharun zawangi yau ọgá kó gbé anabi muhammadu eju òdo sọkó gá anabi gàá náà yìí na ìnáma ana mi dé káwọn yẹn náà mi yìí náà basharun zawangi mi yọ ìgbàlá ń kàlọ́ pàmòrè miflukun ìhìdòsí ètò kẹlù ètò ìzawangi kpaata na ọgá wà jẹ anabi muhammadu tó jùn na gan sokoce da ya mutu a nabi muhammadu ya ga inna ma ana basharun mislukun da wangi da shi ga miyo ai shi ba ta da nan zan ga ya iri ne yo kan irin ni ya irin ni yo amma so ko ibe eri ben do cinu aga da ta ta ta ci so be ji ona dan do ci shi mine ba da na yi da du dan do ci fa yo dan do ci malama dan do ci je makanta ngole ri pe awon da ko so iri do jiya nabi yo umaji iri do jiya e ba ali wange yo e ba choko be yen do so ko jiyu na iri ya do jiwu yo e ba za iri ya e ba chono so ko kifuno ifenda no pe ko oyidoji ama o ji iri ya iri ke ndo yi na nga anabi muhammadu yo amma iri ke ndo ya lo annabi muhammadu nga ni be sarai an ga yetun to ba na ki o sallallahu alaihi wasallam mini iri ke ga na bi amma na na lo zu zawangi bobwa zambo a ga ga anabi yi zawangi ma to yo so ko mai aya karara alqur'ani ga kul inna ma ana basharun gaga zawangi mi yo an kale abe alo kpa ga nu zawangi abe ga ndo ti pe samo gbe mo ga mithlukum iri ke ndo to balare bi jida ngam to yimo a gaga annabi muhammadu yi zawangi do ji nga chinwo yo yayi na hu ya to jali jinya ama hu yi malaika no daga nan ga yi khairu khalqillah alitan so ko ji pata no ga ga na agagan zai gan alita ipata na ta cin ebu don uda alfahari wea na nagala da ndo ci ce legan igato malaika yau to ebe na gaga cin alita ya toci da shi yoyo annabi muhammadu amma kila wọn ti di iri ya yan da shi yoyo ma ji iri ya kwando ci wani gabe sa'aba shi egati eji wiso aluma egati laazum foguba foguta mitudo yi yeji iftara ye kpemi amu a ci ga caga fi azun kango mangari ga ji a kpemi a ci gaba bai yin foyin shiga wa yanzu ne a foguba la mitudo yi a ta kpemi a ne bele ga ji ha ci mo egati eji ha ci mele eji wiso ala ega ji ha ci aga ama a ne otu eji ngai ni lastu ka e e ya hati ku miji za iri kendo yi yina me adin lele to ce mi yutimu ni wo yaskini wa du ya mi gi wa ya mi fi ati ga yo amma na lo zu ki wa wangi ba da wangi ya mifduku iri kendo yi e yina amma yi jiheniya aga safe sallah ci ji sallah annabi aga su mai ta sahaba yu man ce ga ya safu ki deje fa inni arakum min wara'i zahri e bana me le yesu mambo e bana me lale bayana ga yeyo mai ce den goro an kibala bani zani ma ke zu mu bonu me gege bayana me ce ci ne me ce ci le su mambo me le yesu mambo nana da nun ba kun ciwo be mu'jiza na sokojiya annabi muhammadu na wale uji ganza na ihe ga annabi zawangi na etu chuon kya zawangi gu yo ebe no sokwo ga mutu mu gai ni ne ga ni sunbo salla ga jo na di salla na raka guba annabi ce di sallama sallama yi salla ya ko zuru ko asoru ko isha na shi raka gune gune no wale salla gwa no ko mo je di sallama ce yukin anabi mai naki a ce zama ce ga ga sallayi na wa didi kashi wade wa ide na a jugan cono ka sallama wade wa yi dondo a ji faruwa sallabu a ga sallana oji na gato ni ne leda na dojiye gamiyo ansa kama sauna me a me a bata kendo ya e yaye ko kuma kendo ya e bata na fai za na si ta zakiruni mi ga yaye ita samitu inda wayin doro biya sallallahu a ce na kyani gina labiyu je ga da ganto shi gan wayoyon mutuwa annabi muhammadu da shi guwayo a mai jirin niya annabi da shi guwayo a mai jikin ayon ida jirin niya

dan don boya ga tu za tu be sifa malaika ni e be ndo chinga na mo dun amma na a ko ci tuba kam doro annabi a shi na sifa za hanyi ga alu e be yo amma e na so na jiyuna be iri aske na na an ce ya musamma alu no ga den ba fona ga e bana kan do ga igide ya no to so ci don annabi muhammadu gan inna ma ana basharu ina mi kawai ina mana alawai adatu la asri aw la qasri ina mi kawai ina basharun da wangi mi yo dojie amma eh yuha ilay eji mi le ri gbe no ko malaika be wai daga sama daga batochu tsoci gubi gun ya ni gan tsoci gun lubu ya ni gan mai dewa ya wuce daga ba tsoci mini wa yana ma mai dena an na ma ilawukum ke eza wuciye ne ya ji ba da ya ilahun eza nini kere nini ko za ku ba wa so ko na ilahun e ni e ji ba da ya ngugi e wa na ba ci ya mu wastaqimu ilayhi ema la biti ekpe kiyen lo ba tuochi ekpe ka ekpe ta tie na so kwa ga ejina e ga gwa ndo ti pan mo wastaghfiruhu ema ete ba tuochi e na gafara ete wa fufa be tuochi wa wailun lil mushriqina azaban eh? wailun wa tabbata ya zanaji lazaba ki fe azabu no azaba ya wailun wa peta tiya ze yi mushriki na ina so ko ci agun la yi da mushriki na uci yuya yi dan alladhina zeji la yutuna zaka e ya zaka azaba ya wailun wa tabata zanaji la yi paso ko bacina zeji e ya zaka no ole yang cha na kibani la mare ilimi kam doro ga yaji makanta na ga chef ku papa panyo che ji ko kari che shi to ba da ga de ilimi a dini na ebo che be ajijima na na ge la uzi be che la kola so tudo ifijibo an ga na mushriku an kafiri wo ndo ci rashin fahimta yau bana to daga wailun lil mushrikin na daga alladina la yutuna zakata na kula ga zai je mai zakata ga wajen mushriki sun yana musoko daga yana wailu wa feta tiye da ne la ya paso ti bacina tiga alladina aga izeji la yutuna zakata e ya zakana an da kawai ne zan an ya zakana haje haje kafira zan da wo mai e ya zakana ebo ebo tona musunubu ile amma zai gomi ga zakauto uja adini bu da uji rukuni adinu ya uji wajibi ana da na ga ikafiri don ciwo ebe na gbo mbe ruku ni mini ruku ni gutsu na adin musulunci lakman na ga yi zaka ni madan ba kubo na ga zaka ji wajibi a wọn ga sọkọ bẹ tuci gbomi to wọn ti a musulunci o amma wọn je wọn mẹ ya zaka wọn da wọn waje kafira ebe wata jama'a na ito ce ga gati abu na cha na ce ce ka abu jali shi na zai shi ga gaga a agba nabi muhammadu addini ya musulunci a jona boju wangin da bai kure shi ci na aga laye da zai gabe hajji ne bana ta ji hajja tun daga lokacin jahiliye alaƙi musulunci ya nu a kabila ya kure shi tiji a yi ji kula bai yi yagi bai yi yafi ya zai gabe hajji shi na a kan ilai gaza na gama agba annabi muhammadu ani kawo bi hajji shi a da yin doro na juna wuce na musulmi shi yi zaka abin da ebe na kalma yin zakana da abun nan man hila bayani bai guba alladhina la yutuna zaka ana yi ya zakana adun fasara guba zamu ci ga iri zakana ipe a ga zaka an kali zan doro yelo na nga so ko yego amma to sun ye tie kafiri yo imana kafiri ya da zaba ben bado yu guba azaba in shirku ne jina dana azaba dukiya na zakata makewa na dana ake ga alajan mando ti ga wa ga ga zaka na to yi rukuni mini rukuni a dini ona on ga so ko e pa bo ne ki jo aya na makiyu yo aya na yo Ala alima wajibin ciye zaka alu labi annabi muhammadu lokacin wa gbe daga makwati da madina ni e ya baci na e ya baci nga la tile zaka beyo amma ga gaba tunga kuna ni bila gbe lo makka ga aya na beyo ebo a tun galawa a tun fasala ga ayin ni zakana to ikpe ruku ne adini na nga so ko e pa bo ayin aga to nga ja ati ki so ko te pa gan chon aga ne so ko pa na li li engba alladina la yutuna zakata tane ye li engba ji aka kuri tu ku engba ji bo ana amuna bi tu ku engba ji bo ana ashirku ku engba ji bo ana ta o ti ga so ko po alladina la yutuna zaka wale bayani umu fasara maana ya zaka na igwe ikpe na lafzio da maana wi maana unge kpa da mange zage ya zaka we lizali taye ken to ti gan kad man zakaha wa qad qaba man dasaha o male na to te gabe na nga ilili yembo to ba zaka bun na ba no yẹngun olúfo kẹ káfíríkì olúwa kẹ múnáfíríkì olúwa kẹ bòye ṣírùkù olúwa sẹ bòye káfíríkì olúwa yẹngbàtí olújẹlili yàlúlò ètò gúrúṣì zèyẹ lẹ́ngbà yánigágá àti lásòkò dẹ́bò àṣetá yẹnzùn à àyìnbá ńlá dẹ́bò akáfíríkì kùtù àná àbòye ètò gúrú ńlá dẹ́bò àbòye ètò dẹ̀rẹ̀ kùtù àná. aga na zani to kwe kpabu na ga alladhina la yutuna zaka na mai ga ga dimarun wa halakun lil mushrikin alaka wa fi mushriki alladhina la yaf'aluna al khaira ni yelo to al khairi ano wala yatasaddaquna dan yayi as-sadaqa ano wala yunfiquna fi ta'ati zane ye wu dukiya yi na yi gboro lo ya addini musulunci ana azaba so kwaji tabbata ya ci abu ibn abbas ku be yarda wayo nga al muradu ina to te pa be zakaya abona zakatul anfus nga yi zakaya rayu ejutan rayu ejutan e yamba la yutahiruna anfusahum min ash-shirk bit-tauhid wala bi wala yaquluna la ilaha illa allah azaba ya soko wani tabbata ya je je layin fa soko ba ci na agayi alladhina la yutuna zakata bi ma'ana alladhina la yaquluna la ilaha illa allah tani je da la ilaha illa allah wa na azaba soko wani tabbata ya jabu wogum zagayi ma hum kafiruna bil akhirah aja zane ya zane yi jerda zane shi go ifa alifiyar mu gawon bayanan aha إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون من وإنما خص من الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة لأن المال شقيق الروح فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلا على قوته واثباته في الدين إن لا الله سبحانه وتعالى تزكتا alma zakata ta tuyabo otu lati bangan be rashin imani ji eh gangan be efu ya alkiya mai na uye gona ezaji ezaji imani be fakiya mai ngwa ya zakaya o mali zandoro e zakalo dukiyu

ewo ma dabeze eza maga wa ke bo ewo bo wa adini etu otu wa e bo uga da wona gan za na jin adini uji e dabe adini eso kwa ya bana ku ba ba ga ga tau amana na ke ba ku ba na ayo gangane da zake ba Allah ga innal ladina amanu e zane ja imanu jin gangane be Allah na wa amilu salihati ama e ke tu wangi wangi wangi na lahum ajarun ghairu mamnuni zagayi be gagba e gagba na to aga laya aga wa gbata be kiyama ghairu mamnuni wa babi aya wa gabi aya mu de ke ba o ma zo ana ole adafahu bi dhikri halil mu'minin wa ma lahu min al-wadi والمعنى الذين صدقوا الله ورسوله وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح لأن يا إيمان جيب سوكو أما كجيج إيمان با الله تبدا إيمان بيتنغرو غورلينا إذا إذا بواجه جي ايمان أما أي لو تنغرا إيمان كما راديو بيسا ايمانهم ان كانوا مؤمنين kayo دا ci اذا ida ida bwa da ga ay lotunguru amma da zane lotun guru madda imani ana ke za kwa so alikalam betta wade tadawe gawa karubu tu banu wonu yo e da jana wala alikalam tunwan ga tagawe kuna wada be janiga wale no to kana ya ada ada ndoro elo tunguru mbe di shirku na wada ma le tunguru no lo ne fake ama asara ma ko dole sai imani lu shi ya tunguru to azu no le ye pedana e da idebo ayi ajan jimayo eya ilo eya iyu ade gagba ndoro ade azu ya na ebo na ne so kwa ga shidu ya azu na dabi aya mai imani ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam ya amanu kutiba kama kutiba alal kun dula ye tunkuru gbonsu ma nga yi hasu yɔn na ati ka kani wa gɛn sala na ati wuce gan ya ayu alladina amanu idha kumtu ila sala. قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم asbo so ta ke gare te zakona atuku ke go ya ayu alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli walebe aya na ji kpata allah subhanahu wa ta'ala allah wi gan etun guru imanin shi jube zo kan ga zai de da giyo musulmi ta ga kuba zan da ce ba kuku kuta ya jon oga wa gwa sun ibada do sha wa su tikin bu zan da ce mafi bo imani ta ya ta zufan dondo amma wa wa ya tudi da kpata e gwa bu magun adaga de imani aniyan dora bo ga wa da jiyon ago da da imani ani waje musulmi ki kana ulu aljanna lu eza yi mafi bo aye gaga imani to a ko shirku ga yana aye jiyana amma ya tunguru sallawa ge kwa o ma la kwasu tasabi ko ma jina bila kwa o ma ji zikiri kwa amma shirku pata ya gwabu fiyo an ga musulmi betti ba ci game na gubo dan do ce ji bangare imani dan do ce ji bangare ya tunguru ala alma musulmi kiriki guba ba so ko gujiwo galawo ga inna ladina amanu e zane ya imani jina wa amilu salihati ame lotunguru na aka imani jibu kawai ha ah, e eh, lotunguru e bana e tunguru ga ye fashe imani e imani kaulun bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amal bil jawari e guta tan na su ga ye kan nga ga za de imani ogu gami so la ilaha illallah okuta kpankoro yẹn gbọ́n bóyá náà gẹ̀dẹ̀ adìẹ adị dóòrò dọ́bà àdì ìbáàdà yà àwa ìtọ́ bẹ̀ yàn àyà pẹ́ à àwa òche bẹ̀ yàn àti kẹta hàn sí àláwò náà wọ́n ta kpankoro àtìkú fẹ́dẹ̀ gbọ́n bó táàgẹ́ ta tsi bàgúnbàgún òye tutu wúgbà ẹsẹ̀ yìí mùsùlùmí kìrìkìrì jí ngalama ga ebe anyị gwa lasu ama na etugburu yo asaghị na ya ekpechi enyi ma nịza ndị ọrụ na isebeki yo delulu etugburi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أه؟ لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن olóyègbè ìdéjìnà náà làwùgán egwa gbé ètún dèdè o ẹpẹṣẹ ìmà ní egwa lásùnú lóyè tún gúrú mọ ìmà èmìgún ìmà ní ọdán náà ebó àtún ìtọ́bótó ekwo debwa ekwo ma debwa ne ga ga musulmi kiriki mu yo ebe na waji ibada kuma da imana na en ku baba na ilayin ku ke ba na naga alai ci ga za kiriki yo allah tu izuma to ci ga innal ladina amanu dana ji imani be so kwe be tu na wa amilu salihati amelo wangi wangi wangi jina awasu sallah gutsu e gazo ramadan eji zikiri ji eji sadaka adewe ya zaka adewe da haji adewe ji talaka yi tamako ejinna ejinna ejinna eyo de ko ge tun yo ne daga lo so ko adi ga wa ma yuna pata amalu salihati ga da wono so ko ge no ga ga da na gairu mamnuni unde na de bi baki kinina dan ja ji ce wo ma be ndo chino eza jina misali bana waka tu jina da university a degree certificate obtained what day wàá jẹ tun ìlànà di kọ́tọ́ ń tsi tó a ìwé akínbídà yìí náà wàá jẹ tu polio náà wàá jẹ tu polio wòye lo wòye lo wòye wo náà náà bí dàá kàn kó o de rudi bẹ o de thirty five in service daga náà wọ́n tó o de thirty five years eya rudi bẹ kutu kó àgbẹ̀ tún agbèjì náà ẹ̀mọ́ ń wọ́n ebe náà wọ́n kà á mọ̀ jẹ̀rí aga wari compulsory retirement ko kuma wato da beti ta ce honorably oga mi a etu mi gikini ebe ne ya mi gba da 70 years ko da 70 years ko kuma 65 years gwamnati ko wa mi pon ko kuma wa odo tun be gwamnati da 35 years adan bo wo gani ole mana wo be na abaga uba e gagbanu so ko wa la za ni ji mana me lo tukuro uje gagbanu e bana o da ogun bo anu ogun gogun ani ذلك هو الفوز العظيم فمن زحزح عن النار فمن ke lulu yana lugwa ta ga da janna ba su ko ga ta da rogo mu kuci e bana wa ku ba ga da jibiya to a ta da su ko ga Allah ya ga gbafiya sai ga ta imana amma lo tunguru na Allahumma habib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa qarr ilayna al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna min ar-rashidin kito ci go قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل النبي محمد قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يغاي زانجي يغاي زانجي تكافرنشي dangan bai zane dan ni gba ko ye ko kubo na ko ga ne bi ga ti be kafiri ji e ga gin na je ga gin de bukata ya e je ana so ko e bi ami bi ne ga ya ji ibada so kwa ne mo be gbe gbe le mi ne e ta ti kin bo no jiji kin ne e wo mata no e ga gin de bukata e ga gin tawbiq be ta'ajjub yo ya ji mamaki jamana na sha na shiga kafirci a jiya da ba zai ji halitta yankin don ni gba kwaye kwa gubo na ya ji mamaki zane ya kyata ta zane kai fa takfuru na billa kila ce wen ba are kafirin kafirci bai so kwayo a tuma gbe gebe lemina ya ta cikin nano wawar ilawo aliyu sha ala na maji kenda ana etu na eza ma alatu tatila yo pata na ala qawadi ala kulli shay kan de chu yo ndoro ngai da maji hadita kenna maji kenna ji dan ne ba ko e fo gubo ga ko aga igbo ga fo guki so kwa di kiyo so ko e da o qur'an fo kwa di kiyo di kiyo ko guba o di so gaga ga gayi qur'ani bo allazi khalaqa kala abda fi yawmayn ngai za na jali ta yakin dan ni e gba ko e fo gubo ona aga fochi be fochi so kwa ji kin ogan e fo en ladi be fo di tini ngai e fo so kwa jali ta yo kinno so jaluna lahu andada za na je ka gba kinju de mini gba ko e fo gubo eh nga ya ti ci shi ba won armaye wa da ba ci shi ya won ge no jiwo na da ba ci jiwo to da ba ci ne ye ga ju e ti ga ti ga tu ga ya lawo ga ya ji ta ya lawa sai da ba ci ne ye la ki ne ya lawo ne ya ji ba da na a to ba ji ki ile kawo a ci ga har bai nan ne ba na ye bai gboro da ka tu kin ba be lamari addini na wàá jí màmá jọ ká gàdá ìfúndò tí o tó gbá ní wàá lé ẹnìjú ń gún lé á ní etí gbẹ. mi ni bí táwọn mi lọ fọ́ tẹ̀wé mi dá tó èfún tì ne láì na yí fo ni ká mo La nu ẹgbẹ́ láti na mi kí á ṣe gbé ní. láì ṣe tẹ̀lé náà bá bẹ gbẹdúrú iná náà bá yẹ gbọ́n kó kùnà náà bá bẹ gbẹ̀sùkú ẹ̀ náà tó ṣùgbọ́n náà náà tó ìkájọ́ akuna tó ti gbà náà dá kìnnà láàrin ìbú kàkì yìí lò ó. ń gbọ́dọ̀ ti gé ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ka àwọn náà lè ìka àkùnú tó dà dọ̀wọ́ ya ni tó láàrin ẹ̀dẹ̀ pàdé àsopọ̀ dọ̀wọ́ ayọ̀ àmọ́dé ẹni dínà tí gbàndé jẹ́ múlìkì ẹ̀ wọ́n wà ní ọmọ àwọn jẹ́ múlìkì kú wọn jìbí níwìn náà wọn jìbí wọn ká kú tó dà ká nà kí ká nà kí kí àfin ní ká kí ní na gebe la baada ya mbangi yege ya ya baada ege na lwani watajalu lahu andada e watu da jiya soko zalika rabbul alamin zalika a cikaga jidilo to je jadita nyeki da ne ba koko kubo da ana zai jun wani ngai wa Allah na ito ban sana ya jera ka to a cikin kamar da fitina wona a jikin nan ka a tun ɗaya kyan fiye da cigo su kwakin ki tuna jatuwa ito cigon. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر النوم رواسيا باتي وجعل فيها رواسيا من فوقها اجي تهيك النوم سوف باتيش كيبو باتي نجيون شوشي كيبو لألا تميد بالبشر ebo kince bela zangi koima patri jari ko abe kangarina yaki eso ko dikinga kince pata pata eso ko tapati shi kimbo ebu de bulu be kango yaki yine ja lekina ide be wo mai shi wa baraka fiha sokoja albarka la da kin aksaru khairaha wa ala khair na dokuna mu da kati kin no nuwa hidona en ci hidona dabba hidona tawandi hidona arziki hidona ta kai sokoga mu da kati kin no wa qadara fiha aqwataha arziki kin no na da kin ya wa mabeina yitu kan kati kin bo bandocho ele petro bandocho

ẹnna ìṣọ̀kọ́lá kẹ́tíkì ń wá rí pátá ebó àǹfààní ìbọn dáná aláwọ̀ kan fi arúgbó àti àyà mi mo jẹ́ àti láti dán nígbà fún ẹnugún ní èfogún ni o olùbẹ́ ìtàn lóbi ọ̀hún tì mo jẹ́ àti láti dán nígbà fún ẹnugún ní èfogún ni o fọgúbà wọn á ti gbìn yẹn dóore ẹ kẹ́tíkì mọ́ náà ti ná fọgúbà sọ̀kọ́ àjà báyìí tàlàtà bẹ́ẹ̀ làrúbánu ẹni kẹ́tíkì ń bọ́ lọ pátì ṣùgbọ́n yìí nuwai endoro dandoro ada azike kele ibada ya soko jitatali uji jamba kwe kofuko ekwe talata be ekwe larokwe ngando fi arbaati aida sawa enyuyo kokuba nwaji kin kokuba maadi ele iketi kin kono ija ajika di lisaili ebota le jika igana kokuki sopa ajikinyo adebagbe ele iketi kin kono kokuki ajuwon adebagbe o wọlé ko wàlẹ́ adélaní yìí égbá kìláàna ẹ̀yẹ̀dẹ̀ sàwá àṣẹ sàwá ìnà àmọ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀gbọ́n sàwá àn nínú àkúrò àyẹ̀dẹ̀ égbá lánà lìsá ìlẹ̀ tó lìsá ìnà dáa di fásara òkú bàbá tó yàtọ̀ àdéjà gígan náà adá gígan adébá déèjì kuma ga lisa ilina ya zane ya wa zikir so ko zikir jikin wana adama ida bililiya ina yi peti kin bo soko jun je bo kin bo kawa ya un jun je bo ina ya de kin no iga wa be wi de bo du ya yi to soko ye wa bo wi az ki ya baraka yi ai bi ba de mi ni ju ito ti bo فقال be kin kiti soko kain jom sama be kin kiti soko kain jom ta karatu ne baba ne lawi ga kiti soko kain jom kin ko mula ga sama ya ade baba ni ta fasara ga ci kin da soko kain ji ka tun ji sama na mas'ala nana wa be eh gigiji ya sayyidina sa'id ibn jubayr har ma nga abe kuna ibn abbas da etie fasara ya eganana ibn abbas ni adi bi fil qur'an sha ta katari fa alayya e, ai aya to ti fi al qur'an ni de ne wa ai ya ga mu ku ba dole shi mo ye ga aya to ti da ki misali to ti don fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu e fa kiyama wuce dangi bo min ma ba bo wa da gada za an yi obe doji ya amma bi ka doji ya an to bala ba'duhum ala ba'din yatasaalun ki ta ke da bai za an yi ga shi ku doji a te gi doji gan ba to gan a gi a gi doji ya ba ma gan a te gi ga doji e ga nan wani cele ba fi min ke ga wuci na Allah mu eh ati aga be aya ni to ti ga wala yaktumuna allah haditha ade gan doro allah so allah ki amona ati ke be de aya ga kafiri ya ga gboro to to ki amaga wallahi wa rabbina ma kunna mushriki ne shi kutbe allah ya wa to ce mi yidi zane ce we jona amawo amaga ade ga manan doro allah to ci na wale zane ya ga laso to ga allah laso wa ga aya na ke jiun shi ta ga aya na ke be ga ga gba ko so na za ato a antu ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa qatasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha ene so ko kai tun ya bo mai sama aya na mai gbaka so to fusa na so ko kai tun ya ba ki ke abdullahi ibn abbas ko ber doyu ciji bayani faga gangan so kwa aya na igba ni e gba kun sotu na za ati gba ni da ana aya bachi na eji un shi gangan ni dunyin ga yi aya na igba ka tu sotu fusilatu a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-abda zai ja lita yankin e nan gasu ko kai tuya abun nan wọn wúwa gẹ́gẹ́ kí n káyìn jọ ayé náà wọn wúwa àgán káyìn jọ wọn jì sí lámàrin nẹ́ni bẹ́ẹ̀ gan na tó bẹ́ gàgán fàlà ànsába bẹ̀yìn náà fún yẹ́wò mà ìdí wàlá yẹ tẹ̀ àlù nà dáná ya wọn ti yẹ etiyan àtó nkpẹ́namọ́ yà gẹ́yìn kàfọ́ aga kàfọ́ yẹ wà ń yí kafe gadanya ka fue mafarin na ba bacin na zangon a dasa sado ji ba zangon do a diga do sha amma ka kuna bebe kafe ka ba bacin na do ci na kina a diga do na bana ci kwatan hakki to a ta ga bana kafiri ji na ga de dan a de do do a de dan don do ga so so kafiri ma be ji ga la ga so so kwa ji shiru kwa ma ga so ko ga kiyama ga ji shiru kwa na nga o to ke de ri pe agun be do shi ha ka ne yi kiyama ka da bɛyi ɛn eh? a tiɛ yi do yege ta bɛyi eh? ɛn idi kakuna ala subahana ta ala ŋun la gafaru fɛ a musulmi jina kɔkɔ yi pidɔn ta tiɲɛ ko sɔkɔ yɛ ji musulmi gafara ele fina jina ni kaza bɛna e shawa na a ti faruwa kiyama na sɔkɔ a yiza ni kaza bɛ a ta kuru zamba kaza o baga o ti bi kaza lokaci kaza dana kaza fa kaza bɛ e eh, to timi pa danu yana kan kanyi kun. nyen wani to cha wani ko ga ko da mu angoro mo ijo me asiro so kai na maga asiro so mi fa mi fa ga ni bi cholo yo so kwa ifi de tati za ga yo eh to wale ga gan e bo acha ga na Allah subhanahu wa ta'ala wa ti gan be mu'mini jina kafiri yo to ga to ba ti isu ji su ga mana mo ati ga yido yido yi idi ga to ti ga lam lakum min da mushrikin ito ji shirku je ba kakuna kpele egan nɔnɔ ko kakuna dɔ bɛ egan tsa gana a te lɛn kpea mi sɔn an ka miso kpea mi sɔn mi sɔn asa gɛgɛ o bia wa ale ye gɔsi a bɛ ya gɛyin gɛgɛ tiɲɛ kpele dɔmɔni na a ka asunna wolo tɔn a nɔnɔ nka a y'a ye tatsigɛ ntsi nɔ k'e ke jiwo zi nɔ sama sɔkɔ kan yi jɔn kati kin nka o ka an kali tu kin sɔkɔ kan yi jɔn bi a ya ko b'a ebe na e bɛna a y'a yɛlɛ to o ko a ka kin sɔkɔ kan yi na. ngai kul a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda ni baka tuno amma yana to ga wa juwa shi bi ga antu ashaddu khalqan am sama bana na uce shi gozmo fe ga wala arda ba'da zalika da aha uje na juwa shi na kinga so ko kai jo amma na so ko kin dan ba ko fogu ba huncho na kafin juji sama na eh kin cicuci eneja eneja ketu wala arda ba'da da ha agonwa pe adun alayin na ja ti abo na ja ti abo pata ti aya uti ga yesu mai samu gan chon to aliya atiga abdullahi na abbas on ji bayani nye aya on chon to to ce ga yi gagan na oji alita ya sam nja alita ya kindan gba kofo gbogbo on ci ya alita nye na ja ketikin bo pata na ke na. فقال لها نفقو ثم استوى إلى السماء kaga soko yalo kasatayen sama gancin na soko polo kasatayen sama mujiyelo ba sama na wayi addu'an sama kanga yana wuyo enawo enawun nama uye enawo enuwa eh ato ye nawuye nuwane be daga kin bona so ko kin o ti ji e kebo mu jin yi ti ji mu jin na o jin nana na e nawuye nuwe kin ga ye golo sama o cha Allah run ba sama aniga ka ga sama la da ba so ko la di sama kanga wayya to khan ga don o ye nawu fa la ha so ko ti gabe sama wala so ko ti sama ganci no ti gɛbɛ sama to wala la ardi nke ebebe kin iktiya eye mi toci be umurni mi gala tuye na tau an etinye bamba yebo au kala ha ko kuma etinye kpakọ mgbe mba ya ye mi soko ko kuma ye mi eti mba yebo to ada soko itala ya na kisa mo kin ga tocho kala ta aku baba ta ga ataina soko ya yewe ya ni yati go umurni wono ga ga ga jinani to ai etinye bamba ibo eti biye ya jin soko ndi so gaji tilia obodo onwiyo ndi so galakti de tunya ngala ibn abbas ku ber doyu nga allah subhanahu wa ta'ala un gabe samai atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumak wa igidi otiya umurna so kola tusa manana enda so koga samu jina wa igidi tiya wa ifatiya wa twangi tiya latiya ko ci gabe kin shakkuki an haraki e nuna ifi kiyan obana gwatiya wakhruji shajaraki ci gbana ifi kiyan obana kwatiya e susu yi kwatiya idan e su kula umarni ya sama bekin ya lagano ta'i'in bama ta'i ataini au kari ataini so ko gaga ja ti be bambai ko kwa be paka ga ya jinje te bambai bo e na da kai wo ya dan do de bana ya wo tona ole sama tokin alita yin sokwa ayo na ji ibada ya sokwa no ngala ji ibada ya sama ama e ji ibada ya kinya ebe na alita ya ayo na keke mu sokwa mu no mini ibada na kin da jiya sokwa no nga yi chigba na yun yitiya no ngala um ate aji ibada ya chigba sokwa na yi chigba na aji ibada ya na ogola abo ga chigba to no wa ibada ji ha chigba kando ti eji ibada ya kosa kando ti eji ibada ya nuwa misu kando ti eji ibada ya ekogan lando tiye ji ibada ekoti lando tiye ji ibada chibashi lando tiye ji ibada gbanchi yana na ji alita ja yo na umurni so ko lati yo bana fe ti ada na yin na ti ani na pa ga to ji ibada gun ya ya na ti ya ti soko gabe sama lai gidi tiya lai to tiya la to angi tiya itaga ma te lo tiya mi tumur ne to ti ya tata e cha gene ga mu ke soko luwa no na saba sama do ahunna فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين sọkwátsá sọmọ kútu àbàjì dẹmí ẹgbà kó ẹ fọgúbọ ina iketi kimbole ifoguba talata laruba sama na beji foguba wana ikira no alami juma nawo lagba ka to fi sitati ayyan ala al so ko jali sama gutwa ba to kin gutwa ba ji dan ko to ka ka ka ga so sura no na fasawahunna فتم خلق السماوات والارض في سته ايام ولو شاء لخلقهن باللمع البصر سوكو علي تسمى غوتو باتو كينجي دامين با بو يفو غوتو ايا داون غا با لا وبا وان جادي تي ابي ابانو جاني ابانا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له شيئا أن يقول له lambari ya allah subhanahu wa ta'ala nga asaja ajiyan wa gede otu pe iye esoko keke esoko pato egayo kima egan otu fe nga gba to ti ba ti ba ti jele ti jele ba sama ga fe egago wa fe o ki ta epo gbogbo gbogbo gbogbo náà yà ń dondo ẹnẹgbẹ́ tí kì í o àmọ́ sọ̀kọ́ fọ gbogbo náà àwọn tó mọ̀ máa ń yìí ikí máa dabo wòye banu ádámù ewu kàtó gbẹ̀bẹ̀ yẹn na ẹ̀yẹn náà àti sọ́pá ìnà olóòjì yìí náà gàjà á kara mọ́ kara dasàn bẹ́ẹ̀ dondo yẹ karayin karayin yẹ dín náà lẹ́yìn dáná dàgbà so so kwe wo wo go jikarai jikarai jikarai de ndoro ga be wa yina to ye no lo en wa yida na azike so ku yo so ko ko ku bala un jazi ke ni kati ki mbono o ma go wa jikarai wa wa ti lamino da de ku aro ti lamino da de ku wa zi o obi la kanishi ga de la kanina se la yon sey sunali jini na fondo ti aljina ga lamino sunali jini aljina be be fi wa je ti akan ka tun ju ti o dan do ti me ba mo ijun e alo ada je wa ya win ada je wa ya win man loje yewe jana man jaso ka wada cimbona wa ku fi bo ara su sai na to ti be pagan gan ade ko ale na so ko ti be lasa ba bi be ati gba na man na pa ati be jera won ci yoku e wala bari ga wucha an do roji karan so ko ga walakin arada an yu'allima ibada al-hulm sọ̀kọ́jà bẹ́ẹ̀ wu k'a ọmọ ìkàrà tún yẹn yẹn gbà wú àwọn kúrì jí ina kabo ogo ma laakutu o ti bɛ jɛnɛ ka wu daga yi nɛ nama cɛ ji karayi karayi karayi karayi dara yi wo bo ka bɛ ji awo elo bana wa diɲɛ na ka na wa ka so k'o bɛ diɲɛ a ma soko o gaara o gaara o ka diɲɛ ma ne ka ɲɛ wo na k'an ka ta ta k'o b'o sɔn a tabi tun ye na ma diɲɛ wo yan na k'o gaara zala daga wa da kingila wa den wa. wale ya dada katu jiji england ko london bo wọn mọ ní ẹjíbẹ sàtífíkẹtì na àlọwùjì náà na àfẹtí nínú dáná wọn ní kí hàn alẹtọ ẹkọ ya ha hàn eto mọ ilé ẹtọ na ń bá abọ náà ẹdá kàtó tí ke da nyc àgẹbẹ da kí hàn nysc ya ní wọn gun àtàkàdé èdè dóńgó digri na ní na bẹ dìgírí nàmìdá nàmìdá àjẹtúbá ní nùsàmì àyọmẹ ese kan wani da daga bani ko ta kada ni wasi e jimi na moto ani ki wa jan zan wancho ni un jugu ba un jugu ba un jugu ta won di fara ngoro e won ngoro le ena aka bo sabu ano ade na lawo uje wona ena ma ga aka bo bona ade na lawo aka wona so ku ka la khairi bo ibo ito ti gan فإن أعرضوا فقل أن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ila gba fasara aya ba to izo to wa auha fi kulli sama'in amraha so ko ta wayi di saman dondo ena boga wa ji wayi ya no wa zayyana samaa ta to ta na pani a duniya sama yayi yi sama nina da hannu so kwan sama ye je pani bi masabi ha bai tuwan twangiji na yi yaske na wa hifzan unge u ganganin gangan be tse na la nye shetan ya na ga ga lo sama a da wo ga ga ga tuwa wona. wo no ale wuce ji faruwa ji lokacin da sokoto annabi muhammadu tuna aljini ya da ada da kendo ji dabara ji da yi ga wani sama a ìbẹ̀lá ya yá náà ìṣíkí ń bọ́ná ńgálá tí wájú ọ̀gán ẹ̀nà wọ́n tí ó gànà ájí déédéé ni síìrí sáàyè òwò síìrí wọn ẹjọ́ kànàmọ́ ìdásákọ́ àti ẹ̀láyé lè mú ti bí àrùn gáyé ìbìlẹ̀ ìṣó ń dọ̀wọ́ gámi ní wọn láàyè jẹ́ máa ń táyò ó ti dàgbò kàrà tó ń síìrí ti bí wọn ṣe gan ó ti gan wọn aláàjì déédéé kéde òyìn lẹ́tọ̀ tó mi otu agwa lamina oje gi makantu ala inna hizba shaitani umul khasir ade ban doro ala wala ngali asara bana Allah ga wasama ye na fani gangan be twangiji twangin do chima on ke bo ke bu da blue fe bawo da anyi ga da ba ko ade ba die ko ya tasi ndo chi mata bado ebe ba da ba la fa rajman li shayatin ina na an yi shaitan yi keji a ga da yi ga soko fitiyo a ti da a ce juma na to annabi da ake wa an na faudun minha maqa'ida lis-sam'i daga sama yi wani aro ya biyu na wati a ganin tabi ki faru rikice ga ajiyar abin da ta kike mun bani ya ne su kuna eh wa wani mun dai na ne muhammad so ko ga sama ne bani an ga dana ichike ya to lafiya sama an ga dana dalika taqdiru al-aziz al-alim jicho ya to ce su san ke dana na dan su san ke dan ne ba kuma ni dubo e tuna da

dangane da azaba yana biyaye mithla sa'iqati 'adin wa thamud iri do ya azaba na biya jama'a annabi hudu shi be jama'a annabi salihu shi na. wale aya na ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke hikini e ba karatu mun baya kafirin to tire ba duna utba min rabi'a no babu ga annabi ke hikini ga be aya qur'ani aya tun mu to da jama'a ji juwazi e bana su kwe ga kaluwa kendo jibe kafire to yina kaya to kafire na naji a ci kawa ji da ya ki to ci ba idda ya sokwa shi beya min bayna aidin igoro ajo wa min qalbin to su ma ajo no mana ja'atu min kulli jiha da ne ji ba ba da na jama'a nabi hudu to samudu to dan da chai ka ka ka yin to ce sokwa yi bauta en dondo ma illa a ce gaga lausha a rabbuna da an ga ba to ciye yi ba la an anzala malaika nga da malaika wa cishin yo ujiye zawangi na ido yi yi yi le da na so kwa tubi ga ba ga ga jima da malaika so kwa tubi ode fa inna ya bima ursitum bi kafiruna yi jima ni ganga ni be na to to ganga ni be ina kafir ci ga ya je me luiwa mhm فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إيه. وكانوا بآياتنا يجحدون Allah subhanahu wa ta'ala gan wagun kego ye ai kendo azaba jamba on tiji na ga fa amma adun amma jama'a annabi hudu ji ina ji so ko tiji bi ai gan dana fastakbaru fil ardi ace ace mo ci fimi na ta tikin na no bi gairil haqi babu ya gaskiya uje na yi na ce yi mina ga aya ace le so ko ba ace wule zan kitita ta tsaye ومن آمن منه معه بغير استقاق للتعظيم والاستعلاء wa kalu a ti te gaga mana shaddu minna kina limin hudu annabi hudu ale ya ga bala so kwa jinni mina ma leyo ci o ti ta ta leyo zan ke a ti ga bi annabi hudu ga mana shaddu minna kuwa ji ka kunyo to ji de ka gbo kunyo ka gbo ne na ka pa ja na je

fananu nastatiwa an nadfa'ala azaba ana anfusina kawai ga azaba na nabi wude lalli da dana ga kai lugwa ku da fina ka gona ide ana wa alaya da azaba so kogwa o ta chi ka bo ya kun jachi e ba a atun pa amagun jama nabi wude an an pa amagun eh o ma ke le aye ake gboka to kagbin na dena bene katita ta na gidi gagagan gagan gaina nga ye ne piano nga ye dwayo atele ga kagba hu tugun azaba soko soko ga awalam yarau alayla anna allah kide allah alladhi khalaqahum najalita atele mini yanga dano huwa shaddu minhu quwwa ngbokaga akepi woga allah ngbokaga a tere ka kagba na da na ga yi ka kagba so ko wa kanu bi ayatina yajhaduna arma afe e gbomi gangani be e ele e mu je sami shi hmm? fa arsalna alaihim الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحسن لا ينصرون وقال جمعنا يتيه وكبت تتعذى بكا ابن عديكني جينا àmọ́ gbọ́ ká alábìtú sọ̀kọ́ à ká àzábọ̀ tó ká àbẹ́ ojú gbé àjẹtí gbé àzábọ̀ ẹ̀ tó ti ná sọ̀kọ́ rẹ̀ náà jí fa arúsàn náà àléhìmọ̀rí a èfè yìí efe. sarsara mutu ya fene ce ku bubububububuina na wata ga ya ga tuntun fena efe wuce na mai kudana wai kuku ri'an baridatan sharidatal bardi wai ku wi eyi eh, kabara bai ko make da kin ba bai ko be kagwe ya ba ko be gwa twa efe ki ku be kagwe efe ti ubia bai ko mai da na to ni ku bi shi ta sauta egun pe efe no to kawai be bayo ko ne fe ina nga so kwa di jamana ja azabo so ko ma ja azaba di fi aya mi na isati dan ban ni ba ko yen fe na isi yo lo to no pe ja fe na isi yo ala ga la yilu awa ho do la won chon na ma ya ga ka so ko to ga do qur'an ga aya min na isati ade fa bibi chi dabo ala ga la yilu awo o ga ji kaza o adala wa chan le bejo ko saya da ko saya da ba ibuna a gan yau a yamin na isa ifo dide ndo ci da so ko ga qur'ani wannan aya na ga ma din hawa Allah subhanahu wa ta'ala ga wajen ma mai jalaka be kwa kefe fi ayamin na isatin dan ne ba ko ifo na yefo bibiti gairu mubaraka duje fa albarka ya a sha ga to e fo ide bona di fal barka na dona dala go bela sayan wo talu go gishima nji a ale ale ale imam nawawi tafsiriyan diyawu tawil fi ma'ani al-qur'an na ala alamatu abi muhammad abdullahi bin muhammad bin usman usman kano imam nawawi nga efo na yi sokwa jiya ga efo bibi ciji uje kwen albarka na un ya jama'u ci ji a un ya iya uci ma nga efa kutu ba ku ya to sahara alayhi سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن efon na yi saba la ya ye shi gutu aba unci efo gutu ta that is seven night eight days dono nga efo na yom e na yi sati e e na efo bibici efo yin shi umi efo na yi albarka na amma ya jama'a na bi hudu oye ba na aje jama'a na isokola kagara nwa ike fa asibi ma amma yana na kada yi kuka kyaji na awon ya ebe na ndondo tọbara ba aga nwa ma uche ya je ma na isoko mmachire zamani anyị na to a tịga ya ụmụ nna gị satin ebe obibi chi nne gị nwee ihe fo ya je ma na ilemini anyị be kagbere ka kpacha anyị dosokwa aja ndondo wa na aga sokola ya fona iji fali barka na gubi anyị mi ma na ifo ya azaba aji kalugo wo gishi go be wasam kam doro ga de usiri de gboro go cha wona ana tara ka agubaji ata ya sokoda suje do ko kuma shi mana odi nafila zo na ata ya soko soku wo ba efanu ga aja lawon adana soku di tabato da efun cho nye wo ya zo amma odi ti kana chule awe aga efun na desa ya fa kaza aludon aga la fa awe be wa ku ya ga oda chile na fe sande ba o to na la ni o to mi ni so wa da ga chu ala awe fata isayon san ebe na efon dondo mudi alkhairi umade sharri efon dondo mudi alkhairi umade sharri to bana ga wa ta yan wa ga fa fa sanda na sharri dabo kendo wale ga alkhairi dabo to sharri dabo kala annabi adam ba duwa alamu ina asalka khairaha khaira hadha al-yawm fat'ahu wa nasrahu wa wudahu wa barakatuhu wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawm fat'ahu wa nasrahu ko wa ta gi fido yani imana anabe uba daga a bayani wuce ga ifan dondo da alkhairi ifan dondo made shar o daga asada de dondo ga la le ti aso kwani so ko je jin pade yi so ga lugwa yo yi ga yo mun nayi sati na annabi wujama eh o shi tafsirin ya tawil on ga efo na nan shi efo kutu abayo yeshu kutu abayo ti gidi gutota ya shi gutuwa ba igidi gutota nga yau mun na isatin nan arin ya mato fa wuce ta yayi nga yanzu bayan ya tsayin shawwali ifayin e laruba ji laruba laruba ji laruba sati na ko nga ya fana yau mun na isatin nan yanzu bayan ya tsayin shawwali ba mu da wale wa ga alami tun na gbani ton wa alagi lo ya tsayin shawwali biya ko mama gan ibo to yenge to shawalo to ga yeno bo yin gan la je lo ya wono ebo ne to en shawali nga la n'ana na aisha ya n'ebi muhammadu wama udba qaumun ila fi yawm al arba'a al umma ndoro so kwe pe wa la ka to ana ay e pelo so kwe la jan la ka le bo la arba won la guba ngala go ka ti foka ya fo la arba mo ka ti di ka ze fo la arba mo ade di ka nana ke le ya ebe na ya ka tu gba mangi aya so ko bani de so ji sama so ji kin e laadi lade beliteni so ko azi kin kin e talata be ko kiji on so ko re wa azi ke to wa tu la ba pe e wa ja ka ja ka na unchi ga na ko aga la ba je fakirka wa ga ga je al khairin dondo chamu to la ba ebe na laraba ba dan ba ko e so ko azi kin ba ta man ga wannan su ya karawu na safar yau na arba a da ta ti zama ki nan na baga a ya zusa ya fula arba ya a ga yabo ne fula arba ga a na ce ji zama ya zaba na man ga a a da la ya takararu fi sharin misali uji ga yabo ne ya ya yi mashi ya ya fi jana na yi larba a wula ga larba dole ga mashi na sa jiye da debo بل يوم الأربعاء يوم مبارك قاله ابن العربي ابن العربي السني دونا أن ده فلا بوتو دو ليه دانه فال بركة دونا قال ما يتعلم متعلم كاوي تبكان ده يجي تشو تشو الأربعاء ele ga nana adam ba ko dalili na ji ala da dushina so ko ji ni kaka nam wata hadija mana ya zaba fi yawmin nahisati dan ne ba koyo efo na yiji linudhiquhum soko ga ebo ida bi li ya lomi azaba al khizi azaba yanzu yesu fil hayati dunya ebo den je babon no azaba yen gba azaba yanzu yesu daga na yi mini ayi yen ga ayo agoka na ka mo kuje amajina takataka ina ebo ta agba soko a ina soko ga kun jina uji ada azaba soko gwa ya ona ayi dan yi soko ti pe azaba yen efetua efe ka ko ka yo efe te a hangi ju kya ju ci gbafta na ci a e hangi na ka na usar ansar aka no ajazu nakhlin qawiya wale da hangi gi kini eta fanya wale jo aga ga ti ti ti ba ti gi kini ganchina ataka da hangi be ji gancho na bia nígbà ngóòrò ìlàgbà ìṣẹ́ gbàgbẹ́ ẹ̀hún yìí ọ̀nà sọ̀kọ́ ìyá lagwa gba la gbenya fana maso ko ga lami no wano ga lawa ga so ma yi gura ban wa lwe no go aji na jiji ma yi de ja wala azabul akhira wallahi azaba ya alkiyoma a akaza wa su jamana izuye kan azaba yi je ne la ya dana wahum la yunsaruna amma de zandoro na chau kebu tabwa tasa daga azaba ya tsoce na lugo ya kwali kiyo mahuci na na'am wa amma thamud fa hadaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadathum sa'iqatu al'adab al-hun bima kanu yaksibun so kaga wa amma thamud amma thamud dawai jama'a nabi salihu hidona fa hadaynahum ya wuba ìwọ àbànásùkún fásità abúlé àmà àti dàwọ ẹgbìn ányìnì húdà kébàwọ iláyà náà lúgbà fàákà zẹtù ìwọn tó sọ ìkọtùlẹ àzábì bìtánà ní àzábẹ alhuni àzábà ní àzábà yẹn gbaná bìmàkánù yẹsìbùnà ebúyẹ náà tó afẹ àti lótú ìtúwọ àgbàtà ẹtúbọ náà. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولينا سقط بجماعة النبي صالح النجينا راكونغا سقولا يا آية راكونا لا شرب ولا شرب في يوم معلوم راكونتو غنو في بيان يجو daga ga agba sokɔ ana sokɔ mu laayi bɛ na awu abe sokɔ mu yi o na sokɔ tɛ ara kun lam tiɲɛ bɛ yan daga o fɔ ye pati o ɛtɔ ɛ awo ani inuwa mai fiye shi wani nini gayo fana da kuna ga fin na ya saba ga denu to fana ya tuma ga fin na da kun ya se a tiga ya dira yi wagan cin a ga yi ma ce gano fi be dabe da yi ba a tara kun to ci na wura kun to ci na na patalla wasu ku ya ko na wura kun to ci gan ci na so ko ci kefi an gan bi azabe du dofie malaika kabara ike malaika nga so ko ci ko ci dofia ba ta so ko ci ja halaka ce tu ngai jaza'an bima kanu yaksibun amma na soko jati gabe ayina wana jaina alladhina amanu yaye gwagalafe lafiya zai ji imani be sokwe amma ji bi annabi na tufiyana wa kanu yattakuna a cikin afe su da soko ate dikendo soko wana ya da ci gangwa ila azaban nan ya jama'a ci bayani bata ne insha Allah ya katun babu na ina nan ga cibi Allah wa gani bayani ẹ̀gá tó mọ̀ ìgbé da àbẹ̀rẹ̀ èdè gbàdọ̀ tó pàṣẹ kọ́n tó rẹ̀ bóyá yìí obìnrin máa ń láàfin àdàkà pàṣẹ ọmọ bẹ́ẹ̀ sì ká mọ́ rẹ̀ alágbèbá wọn fẹ́ràn lẹ́nu àdàkà yìí wà kó lọ kọ́wọ́lì hádà wà ástàfúrúlà rẹ̀ wàlàkùn ástàfúrú ìnáwó àlùbáfóró rẹ̀ wàlàhàmdùlilá rọ̀bìlà rẹ̀.